tambayar farko menene matsayin shafa hannu a fuska ko kirji bayan addu'a eh, bayan an yi addu'a hukuncin mutum ya shafa fuskarsa ba a jiko eko eh hmm? na a hukuncin eh, shafa hannu a fuska bayan an yi addu'a yin addu'a tana da ladubba daga cikin ladubban addu'a mutum ya ɗaukaka hannunsa ya ɗaga hannunsa wannan ya zo da hadisai mutawatira wato hadisai masu yawan gaske wato daga cikin ladubban addu'a a daga hannu wannan sun zo da hadisai babu iyaka daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawan gaske a hali daban-daban a wajen addu'a kunuti yana daga hannu yayin da ya zo tsayawa a kan safa ya daga hannu ya addu'a a wajen yaki a wajen a dutsen arafa ya daga hannunsa yana addu'a ranar arafa ranar ana ana ana kashi gari za a yi yakin badar ya daga hannunsa yana addu'a saboda haka hadisai da suka zo akan daga hannu don a yi addu'a wannan mutawatirai ne masu yawan gaske ne to amma hadisan da suka yi magana akan bayan an gama addu'a a shafa hannu a fuska shafa hannu a fuska wannan ya zo a cikin hadisai a cikin wasu hadisai amma banda shafa hannu a kirji to hadisan da suka zo akan shafa hannu a fuska babu guda ɗaya wanda yake ingantacce babu guda ɗaya wanda yake shi akan kansa yana da inganci gama saboda ganin su ma sun zo ta hanyoyi daban-daban waɗansu malamai suka ce hadisan suna da asali don haka babu laifi mutum ya shafa hannunsa a fuskarsa bayan ya yi addu'a amma duba da cewar hadisan ɗaga hannu yawansu ya kai watiri amma ba a samu hadisi ko da guda ɗaya na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta cewa ya shafa hannunsa ba wannan ya nuna cewa mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa fuskarsa bayan yayi addu'a domin da yana yi a koyaushe daga hannunsa yayi addu'a da kamar yadda aka ruwaito su da tawaturi wajen daga hannu don haka za a ruwaito shafawa amma kasancewa babu hadisi guda daya da ya inganta daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai suke cewar idan mutum zai shafa hannunsa a cikin addu'a to kai ya zamanto koyaushe ya sha fuskarsa bayan ya addu'a kar ya zamanto koyaushe kuma kar ya to a cikin addu'ar da ake yi ta cikin sallah domin a cikin addu'ar kunuti ta wuturi ko kuma kunutin sallah asuba ko kunutin nawazil kunutin sallah asuba wajen malaman da suke da a su ana yin kunuti a koyaushe a sallah asuba shafa hannu bayan wannan bayan an yi addu'ar kunutin wannan hancinsa ya tsananta bal har imam ahmad ya dangana wanda yake yi zuwa ga bid'a haka dalika imam al-baihaqi shi ma a cikin sunan al-kubra yayi ishara zuwa ga nuna cewa wato a cikin sallah a cikin a cikin sallah ya daga hannunsa ya addu'a to idan ya shafa kar hancin yana da tsanani kwarai da gaske tambaya ta biyu shine wai shin gaskiya ne akan menene gaskiya akan wanda malami ya ce masa matar da zai aura babu alheri a cikin auren wai arzikin su ba zai zo ɗaya ba wannan kuskure ne ya daga cikin da da'awar sanin gaibu ba wanda ya san gaibu sai Allah saboda haka wani ya ce wata mace da zaka aura babu alheri a ciki wa ya gaya masa abinda aka ce kai in za ka yi aure ka yi Istihara istikhara shine ka nemi zaɓin Allah idan abin nan akwai alheri Allah zai tabbatar da shi kuma sai Allah ya sa alheri a ciki idan ko babu alkhairi sai Allah ya dauke hankalinka daga ciki ko kuma Allah ya sa abin ba zai yiwu ba ya zama to ya dauke ka daga gare shi kuma ya dauke abin daga gare ka shine shine albarka yin istikhara shi yasa istikhara ake yi kuma istikhara istikhara ba za a je a nuna maka bane ba wani mafarki za ka ba a ga ko a ce maka kayi ko a ce kar kayi ko a ce akwai haske ko a ce a babu haske ko makamantan wannan duk wannan wanda suke yin istikhara domin ganin wani abu a cikin mafarki dan a gaya musu wani abu ko yana da alkhairi ko ba shi da shi ba istikhara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar bace yana daga cikin hanyoyin neman sanin gaibu wanda Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce man ata arrafan fasaddaqahu bima bima yaqul faqad kafara bima unzila ala faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo wajen wani wanda yake da'awar ya san gobe ya san abin da yake ya buya dan ya faɗa to wannan ya barrantar da kansa daga abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah wani ya ce idan ana sallah ta farilla ko ta nafila sai aka zo dan da ake ambaton sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masa salati ko shiru za a yi idan idan aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un a cikin karatun mai kara mai kira'a ne ka ji ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka jima wani a waje ta je ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an waito daga waɗansu malamai wanda suka yi nasi akan wannan kan cewa ya dace mutum yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallar amma kar ya tsawaita kuma kada ya ɗaukaka murya ya yi da sassautan murya ba kuma ya tsawaita ba alal misali don kaji an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka ce za ka yi salatin ibrahimiyya ga baki daya amma ka ce ka ce Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim ko kuma Allahumma ko kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko makamantan wannan duk babu laifi an ruwaito daga imam ahmad haka zalika daga ibn habib cikin almajiran imam malik duk sun yi fatawa akan wannan dan haka ya dace idan an bata sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah mutum ya yi masa salati domin ita sallah abinda aka abinda yake abinda shugulin da shagalin da sallah take hanawa shine abinda yake ba shi da alaka da ambaton allah da karatun alkur'ani da tasbihi da tahmidi to salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ambaton allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a cikin sallah salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salati annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce a gare shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a cikin sallah idan ya wuce idan ya karanta ayar ayar rahama sai ya roki Allah rahama in ya wuce da ayar azaba sai ya nemi tsarin Allah daga wannan azaba to in babu aula salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace idan mutum ba shi da lafiya kamar cutar hanta kuma ba shi da yadda zai yi sai ya nemi gwamnati ta taimaka masa domin ya samu lafiya shin wannan ma assistance ne wanda bai da kyau yin haƙuri ya fi aini ba cewa ne assistant bai halatta ba hmm? cewa ne kullum ya zama to kana cikin rubutun takardar neman assistant ka da buƙatar kana neman assistant amma kana da buƙatar neman assistant kwarai da gaske hatta hatta tabi'ai a daga cikin a'immatul tabi'in akwai waɗanda suka je wajen halifan musulunci suka ce bashin mu yayi yawa a taimaka mana da yadda zamu biya bashi wannan baya daga cikin roƙo da aka haramta a roƙon da aka haramta ka je ka nemi ka je kai tambaya alhali kana da abin da yake kana da kana da kana da biyan bukata baka da baka da bukata so kake kawai ka tattara dukiya ko so kake kawai kai wani abin nan a kamore morewar rayuwa ce a gabanka ba wai bukatar yau da kullum ba in kana da bukata ka je ka yi tambaya sawa'un ka tambayi gwamnati ko ka tambayi wa'anda yake za su bayar wa'anda yake za su baka kasancewa masu masu taimakawa ne babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan har da sai ka yi tambaya to ka tambayi kowa sai salihi wato wajen tambayan ma an nuna maka ga wanda ya kamata ka neme su masu addini za ka tambaya kada ka je ka tambayi mutumin da yake bashi da addini wanda yake daga baya zai zo ya cuce ka koyi maka gori da wannan tambayar taka amma tambayar gwamnati min babu aula idan idan akwai bukata in babu bukata shine wanda yake asisan sun bashi da bashi da asali amma kamar wannan wanda yake da ciwon hanta wanda yake shi akan kansa ba zai iya daukan nauyin dauniyar neman maganin ba sai ya samu tallafi wannan kwarai ya dace ne mu taimako babu laifi a cikin wannan wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce sun kasance su ma'aikata ne kuma suna roƙon allah ya wadata su to sai muka ji a malamai na cewa allah baya ba da wadata sai ana kasuwanci kuma dogaranmu shine faɗin allah allahu latifun bi ibadihi kuma ya sha bi ghairi hisab a allahu latifun bi ibadihi kuma ya sha wa huwa al-qawiyyu aziz eh, ayar yadda ka kawo karshen ta ba haka bane a yace yana so a wayan musu da kai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hanyar neman arziki ne ya fi tsarki ya fi zamantowa halal sai ya ce amalul yadi a amalul rajuli min yadihi ko min kasbi yadihi ko kasbin rajuli min yadihi mutum ya aiki da hannunsa da gumin hannunsa shine sana'a ko aiki hmm, ko kai amfani da basira kwakwalwarka kai aiki duk wannan aiki ne da hannunka wa kullu bai'in majrur da duk wa kullu bai'in mabrur da dukkan ciniki wanda yake nagartacce saboda ka wanda ya wanda ya kiyaye wanda ya ce arziki kawai yana cikin ciniki ne wannan ya faɗa ba ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce arziki na cikin ciniki ba arziki ko ina Allah zai iya baka arziki kuma wannan ayat da kawo gaskiya ne Allah yana azurta wanda ya so hmm, kuma kuma yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba Allah yana yi ba kuma ya ce sai wanda ya ciniki ne kawai Allah zai ba shi arziki ba kuma kaddara ma ta nuna muna gani wanda yake ba ciniki din suke ba amma Allah ya ba su dukiya mai yawa muna ganin wanda suke ciniki din kuma ba su samu dukiya ba so da shi sha'anin arziki sha'ani ne na Allah ka nema daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya zo daga Aisha radiyallahu anha cewa tana cewa duk wanda Allah ya buɗa masa wata hanya ta arziki wanda ya bashi wadata ta wannan hanyar to kada ya nemi canjin ta sai idan Allah ne ya canza masa wannan ba tare ta yi taƙayyudi da cewa in kana ciniki ko in kana aiki ba abinda haka Allah ya baka ne a cikinsa Allah ya rufa maka asiri ta wannan Allah yana taimaka Allah yana azurta ka to kada ka kada ka tallafar da wannan abun domin wannan zai zama to kamar wato alamar rashin godiyar Allah maɗaukakin sarki ne da neman canji daga halin da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da kai wanda yake kyakkyawa na'am a magana magana take ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take faɗa to wannan yace a wasu ayoyin za a ji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa mukan yi kaza mukan yi kaza misali kamar a cikin suratul isra yayin da Allah yake cewa kuma mun sanya dare da wuni su zama alamu da dai sauransu to malam menene hikimar hakan hikimar allah maɗaukakin sarki ya ya dangana abubuwa ga kansa da zamirul jama'a da cewa mu muke yi wannan yana daga cikin uslubi ne na girmamawa na nuna izza na nuna isa na nuna girma wanda allah ta'ala yake yi kansa yana faɗa da girmama kansa da nuna izzarsa da nuna mulkinsa ya ce mu ne masu yin kaza amma ba yana nufin kan cewa Allah maɗaukakin sarki ba ɗaya bane Allah ɗaya yake a cikin zatinsa ɗaya ne a cikin sifofinsa bai haifafa ba a haife shi ba yayin da yake magana ba yana maganar shi da waɗansu su ne suke faɗa ba a'a shi ne yake yi amma saboda isa da nuna da nuna izza Allah ta'ala yake yin wannan kuma wai menene gaskiyar magana da ake cewa imamu malik dukkanin hadisan hadisansa baya karɓar su sai ya ga annabi ido da ido ya tambaye shi cewar shine ya faɗa wannan ne ban taɓa karanta ba a cikin tarihin rayuwar imam malik kuma wannan bai zamanto ɗaya daga cikin imam malik ɗaya daga cikin malaman hadisi ne wanda suka kafa ƙa'idodin ilimin hadisi da ƙa'idodin inganta hadisi shi ya faɗi wanda za a karɓi hadisi a wajensa da wanda ba za a karɓi hadisi a wajensa ba yace ba a karɓan ilimi daga mutum hudu ya ambata shi ya faɗi ka'idojin da ake karɓan hadisi da ake inganta shi kuma an kawo masa hadisi ya ce wannan ya yi raddin hadisan waɗansu saboda wanda suka rawaito ba amintattu ba ne a wajensa amma a ce ba a taɓa ruwaitowa cikin tafan hadisi cewa wani malamin hadisi ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da ingancin hadisi shine idan an ga mutum a cikin idan an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ko a farke wai ya gaya masa wani abu wannan ba shi da asali a cikin ilimi ba ka taɓa gani a cikin kafan mustalahul hadis ba mustalahul hadis abinda ake faɗa ga ka'idodin da ake karɓan hadisi in sun cika wannan shi kenan bal irin waɗannan abubuwa an tambayi alƙazi ibnu rushd a almaliki kajin da ko da a eh shine shafi'i yake kawo wani. cewar a mutum ne alƙali ne aka zo aka yi shaida a wajensa ya yi hukunci da shaidar da aka zo aka yi da ya koma gida sai ya mafarki da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa a cikin mafarki ya ce ɗaya daga cikin shaidun nan ƙarya yake a cikin shaidarsa shaidar zur yake ne aka tambaye shi yaya alkali zai da wannan hukuncin alkazi ibn ce ba zai warware hukuncinsa sa don shari'a da zahiri take aiki sahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ganna a cikin mafarki ni ya gani domin shaidan baya shiga kamata to amma nan malamai sun ce sai ka gan shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas wanda ya ce mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sifanta min wanda ka gani sai ce kamar Hassan kamar Hassan dan Ali sai ce to shi ka gani to sai ka gan shi a sa amma in ka gan shi da wata kama daban to ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba amma in ka gan shi sallallahu alaihi wasallam a sa shi ka gani to dan haka duk saboda wannan tunda akwai wannan yiwuwar ba zai yiwu ka bar abin da shirata ta ce aiki da zahirinsa ba ka je ka ɗauko wani abu wanda yake ta yi ko ba ta yi haka ko ba ta yi haka ba kuma ko ta tabbata haka gawar abin da yake ciki shine alƙali yana da ilimi akan shaidu to ba baya hukunci da iliminsa yana hukunci da shaida ne alƙali ba zai hukunci da iliminsa ba idan shaida ya zo wajensa ya ya masa shaida bayan shi alƙali ya san shaidan nan ƙarya yake yi to alƙali ba zai ce ƙarya kake a cikin shaidar ka ba saboda na san cewa abin nan ba haka bane sai dai ya ce ma mai ƙara kai je ka kai ƙarar ka wajen alƙalin ka zo ka neme ni ne maka shaida to sai alƙali ya je ya shaida a wajen wancan ya suka akan cewa shaida da wancan ya kawo ƙarya yake don alƙali ba zai hukunci da ilimin sa saboda haka irin waɗannan abubuwa zahirin shari'a ake abinda zahirin shari'a ya kawo shi ake tabbatarwa da haka wannan kisa duk wanda ya ce ya ji ta daga wajen imam malik sai ya kawo hujjarsa ga tartibul madarik na cikin dai tafan da cikin tafan da suka kula da rayuwar imam malik babu kamar wannan littafin tartibul madarik na Al-Qadi iyab wanda ya hatta wanda suka yi tarihin tarihin imam malik kamar a cikin susiyar alamin nubala wanda suka zo daga baya duk madogararsu akan abin da shi alqadi iyab ya rubuta ne da kuma al-intiqa na na ibn abdul bar shi ma ya kawo akan isar akan rayuwar imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i dukkaninsu sun kawo wannan ba su kawo wannan kisa a cikin tarihin imamuna malik ba wannan ya ce dangane da kwangila sau da yawa idan aka ba su kwangila suna fitowa sai su sayar da ita wato a takarda menene halaccin yin haka idan ka sayar da ita akan ka sayar da alkawari ne ko ka sayar da wannan ɗawainiyar ta shi kina amma idan a ce ka sayar da kayan ne akan ka sayar da kaya to wannan shine bai halatta ka sayar da abu ba kamar wanda yake bai shiga cikin mulkin ka ba amma in ka sayar da alƙan wannan wanda zai saya ya yadda akan cewa wannan a matsayin alkawari ne tabbatacce to ka sayar da shi a matsayin alkawarin to wannan a babu laifi akan yin haka wallahu ta'ala ala. wannan ya tambayi wai shin bankunan saudiya gaba ɗayan su na musulunci ne ko suna ta'amuli da riba bankunan saudiya suna ta'amuli da riba amma akwai bankunan musulunci akwai wanda suke bankin musulunci ne kadai kamar bankul bilad wanda aka bude kwanan nan sannan kuma su kansu bankunan riba din sun ware gefe da ake yin bankin musulunci a cike ta'amuli na bankunan musulunci abin da yasa dai kawai abin da abu ɗaya ne saudiya ba su yi ba suka ki ba su yadda a kira su bankunan musulunci ba dan kada a cewa mutane dan kada a fito da ribar balo balo ta wayancan bankuna ce a to wayancan ashe ba na musulunci bane to shi dokar kasar ta hana su ce bankunan musulunci wato kada ce akwai wani abu da ake ba na musulunci ba a kasar wannan ku siyasa ce wannan ya ce idan mace a yau bin tambayoyin sun yawa malaka shirya to shi dai bari mu ansa wa'annan guda biyu din shi kenan kafin idan mace ta yi bari na ciki har ta yi kwana ashirin jini bai ɗauke ba ya zo yau ba zai zo ba sai kamar jibi za ta iya yin ibada kamar yadda haila take kuma yaya za ta rinka yin wanka idan mace ta yi bari tana da hali biyu abin da ya fito daga cikinta idan alamun sifar ɗan adam sun fito ya fito to wannan hukuncin ta hukuncin mai haihuwa ce saura ka jinin da ya zo mata bayan barinta jinin biki ne don haka za ta tsaya har sai ya wuce kwana arba'in sannan za ta ɗauka cewa ya wuce jinin biki sai ta yi wanka idan kuma yana zuwa mata ya ɗauke ne duran da ya ɗauke ya tabbatar kan cewa ya ɗauke sai ta yi wanka in ya dawo ta tsayar da sallah wannan idan abin da ta haifa ya zama yana da kamar mutum ne amma idan gudan jini ne ko kuma tsoka ba shi da alamar halittar mutum to wannan a bisa sahihin magana na malamai ba za ta ɗauke shi akan cewa jinin biki ba wannan jinin da wannan ran da ta haihu jinin da ya zo mata kafin haihuwar da bayan haihuwar jinin rashin lafiya ne za ta ci gaba da sallah ba za ta bar sallah ba jinin istihaba ne bata mata bata barin yin bata ɗaukan jinin biki bata jinin bari a jinin biki sai idan barin da ta yi ya zo da surar mutum amma idan bai zo da surar mutum ba to wannan jinin jinin rashin lafiya ne ba za ta bar sallah ba kuma mijinta zai iya saduwa da ita babu ne a wannan jini ba jinin haila ba ne ba jinin biki ba ne wai wanda ya sallah mazi ya fito masa wannan mun amsa tambayar ai ko kuma wanda yake sallah wai gabansa ya tashi ya sallarsa take a sallah wuri ne wanda yake mutum zai ga girman Allah ba wuri ne wanda yake zai shagaltu da abin zai rinka yin tunanin a sha'awar duniya ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati da shughla a cikin sallah akwai abin da zai shagaltar da mutum da haka mutum ya ji tsoron Allah a yawanci irin abubuwan da ke kawo irin waɗannan kutsawa a cikin sabon Allah ta hanyar yawan hirace-hirace da kallace-kallace da karance-karance wanda kamar shine wanda shekul islam ibn taimiyya yake cewa mutumin da ya saba da irin waɗannan abubuwa na barna na batin zai zo masa a wuri wanda yake mafi girman wuri wannan mummunan abin da ya kasance yana yi ya rinka tsarsuwa a cikin zuciyarsa a wurin da ko kaɗan bai dace a ce yana wannan tunani ina alkhairin mutum ya je ya tsaya a sallah kuma ya zo yana tunanin batsa a cikin sallarsa wal iyazu billah saboda haka mutum irin wannan sai ya yawaita tuba ga Allah madaukakin sarki ya getta tunaninsa ya getta zuciyarsa Allah shi ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله مدوكاكين سركي يتي يمحب الله الربا ويربي الصدقات الله yana tafiyar da riba ya ɗauke mata albarka ya mayar da ita ba komai ba ya zamanto komai yawanta ta zamanto kaɗan ce ba ta da wani kima saboda Allah yana kwashe albarkar da ke cikin riba wa yurdi sadaqat Allah yana yana sanya ƙari a cikin sadakoki ayyukan sadaka da kai to Allah yana rubanya su ya ƙari ninkin ba ninkin akan sadaka wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah baya son dukkan mai yawan kafirci mai laifi wannan ayar ta nuna mana cewa riba dai da ake yi domin a samu ƙari to ƙarin na zahiri ne amma a hakikatan wannan ƙarin ragi a tawaya ce babu albarka a ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ne qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith kyakkyawa da mummuna ba za su yi daidai ba ko mai yawan mummuna ba zai taba daidai da kyakkyawa kaɗan ba domin ba wai yawan kuɗin ba ne albarkar ita ce ina alkhairin da ke cikin mutum Allah ya baka dukiya mai yawa <clears throat> amma wannan dukiyan ya zamanto baka amfani ta ba ka ci ta zamanto maka cuta ka kashe ta a wajen neman a wajen samun macen da babu kamarta ta macen ta zamanto maka bala'i da musiba Allah ya azabtar da kai ta hanyarta ka ci ka yalwata ma 'ya'yanka su zamanto banɗararru a kanka ba su yi maka biyayya ba ka gina gida tabkeken gida gidan ya zamanto maka tamkar kurkuku kuma Allah ya hana ka shigansa albarka shi ake nema ita ake nema a cikin dukiya shi yasa Allah madaukakin sarki yace walau <clears throat> walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mutanen garuruwa sun yi imani sun yi takwa sai mu bude musu albarkatu daga sama da ƙasa kaga sai Allah ya ce albarkatu daga sama da ƙasa amma yayin da kuma Allah yake bayanin mutane yayin da wa'azi ya zo musu manzanni suka zo musu suka fandare Allah bai ce ya bude musu albarkatu ba yace falamma su ma dhukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay yayin da suka bar abinda muka yi musu wa'azi kansu bar shi muka yi musu wa'azi akan yin sa suka manta da shi suka bar shi suka ajiye shi a gefe Allah ya sai muka bude musu kofofin komai da komai dan haka idan Allah ya tattalo maka ya bude maka kofofin komai da komai wannan ba yana nufin kan cewa Allah ya karrama ka ba in Allah ya in Allah ya nufin ya ba ya kyautata maka ya baka alkhairi ya baka kyakkyawa to sai ya bude maka albarkatu sai ya baka albarka sai ya baka albarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yayin da zamu ci abinci mu ce bismillah wa ala barakatillah domin albarka ake nema domin sau da yawa zaka ci abinci ya zamanto ga dadin <clears throat> ga yawan amma ya zamanto babu albarka sai ma ya zamanto mai cutarwa to Allah yana kwashe albarkar da ke cikin riba Allah na kwashe albarkar da ke cikin riba duk irin yawan kudin babu za su zamanto ba za su yi albarka ba wa yurbi sadaqat amma Allah yana sanya riba mai yawa a cikin sadaka shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatasaddaqa bi sadaqatin min tibi kasbihi wa inna Allah la yaqbalu illa tayyiba illa illa talaqaha ar-rahman fa wada'aha fi yaminihi wa kilta yadayhi yamin fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi sadaka da sadaka to face to Allah yayi sadaka da kyakkyawan dukiyarsa da halal din dukiyarsa kuma Allah baya karban sadaka sai ta halal to Allah zai karbe ta ya sanya ta akan hannunsa na dama dukkan hannayen Allah dama ne baka cewa Allah yana da dama yana da hagu Allah ya sifanta kansa da dama bai sifanta kansa da hagu ba sannan Allah ya ƙara wannan sadakar tasa ya rinka ƙara ta yana ya nema ta ƙari kamar yadda ɗayanku zai ɗauki ɗan raƙuminsa ya rinƙa masa cusar abinci yana ba ya kore da raƙumi ba ya masa cusa ya rinƙa masa tarbiyya yana ba shi abinci yana kula da shi domin ya girma to haka Allah zai masa sadakar mutum in Allah in mutum ka ba da sadaka Allah shine da kansa zai ɗauki nauyin kula da ita da sanya mata ƙari har sai ta zamanto wato abin nan hatta ta kuna mithlal jabal kamar yadda zuwa karashin hadisin a cikin bukhari har sai ta zama to tamkar tamkar wato dutse tamkar dutsen uhud sannan Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah baya son dukkan mai yawan kafirci al-athim mai laifi al-kaffar mai yawan kafirci sigar mubalaga ne a cikin wannan akwai ishara ga cewa idan musulmi wato cin riba yana daga cikin halin kafirai domin Allah yana magana kafi Allah yana magana riba ne ya faɗi rashin albarkarta ya faɗi kan cewa Allah ya Allah ya ɗauki albarka a cikinta to duk in ku Allah ya ɗauki albarka a cikinta duk wanda ya ci gaba yana yin wannan to kaga ba shi da wani kaso a cikin soyayyar Allah to ba wani ne zai ci gaba da yin wannan ba illa wanda yake mai koyi da halin kafirai kamar an ce musu ne to kada ku zamanto tamkar waɗannan wanda bayan Allah ya gaya musu bayan Allah ya gaya musu cewa babu albarka a cikin wannan amma ji da da kutsa mata suke yi domin saboda rashin imanin su ba su yadda da Allah ba kafirai su ne kadai suke wannan to kafirai ko Allah madaukakin sarki baya son su haka zalika Allah baya son masu laifi Allah madaukakin sarki baya son masu laifi sifar dan haka kada ka kasance a cikin su kada ka kasance ɗaya daga cikin su na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون sannan kamar yadda uslubin alkur'ani yake idan an kawo halin miyagun mutane sai kuma a kawo halin na kirki din da kyakkyawan karshen su Allah ya ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki nagari wa atau zakat wa aqamu sala suka tsayar da zakka suka tsayar da sallah wa atau zakka suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim ladan su matabbaci ne a gare su daga wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba to kamar inda waɗannan wanda suke sun ɗauki halin kafirai marasa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda kafircin su da rashin godiyarsu ga Allah shine ya sanya su ba su wadata da halal ba dole sai sun je sun ci dukiyar mutane ta hanyar ta hanyar barna ta hanyar ƙarya da zalunci suke karban riba to akwai kuma waɗanda suke aka sun su sune wanda suka yi imani wato su wanda suka suka yi imani na gaskiya da Allah da manzansa da mala'ikunsa da littafansa da ranar lahira suka yi imani da kaddara kuma suka yi aiki nagari aikin da ya zamanto an yi shi don Allah kuma ya dace da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka tsaye da sallah ma'ana suka yi ta yadda Allah maɗaukakin sarki yake so a yi ta da cika sharuɗanta da kuma yin ta a cikin jama'a da kiyaye lokacinta suka ba da zakka zakka ta farilla wadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin dukiyarsu da daɗin rai ba da sai an kwata ba suka ɗauko suka bayar suna masu gaskata a alkawarin Allah suna masu neman lada to waɗanda suke da waɗannan sifa Allah zai ba su ladan su suna da ladan matabbaci a wajen Allah ba za su ji tsoro ba a kan cewar ladan su da suka yi ko ayyukan da suka yi Allah zai tozarta su ya ki ba su lada kuma abin da suka bari a nan baya na nauye-nauye Allah shi ne waliyin su ba za su yi bakin ciki akan abin da suka bari ba. كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا أيها الذين آمنوا الله تيكون لسكي إيماني اتقوا الله كجسورا الله وذروا ما بقي من الربا كبر sauran abin da kuke da shi na riba da yake hannun mutane ku kyale kada ku karba in kuntum mu'mini in kun kasance mu'mini na gaskiya fa in lam taf'alu idan ku ba yi haka ba kuka je kuka je kuka ci gaba da karba fa adanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku sanu ku sanu da zuwan yaki akan ku daga Allah da manzansa wa in tubtum idan ku kuka tuba bayan wannan wa'azi ya zo muku falakum ru'usu amwalikum to uwar dukiyar ku wannan haƙƙin ku ne mallakar ku ce naku ne la tazlimuna ba kwa cutar mutane da karban riba wala tuzlamun ba a cutar ku da hana ku haƙƙin ku wannan shine adalci Allah ta'ala ya ce ya ku bayan wancan ayar Allah ya ce wa halallahu bai a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba wannan nassi ne akan haramci to amma saboda cewar mushrikai da cewar kafirai da munafikai da suke cewa innamal bai'u mithlu riba ciniki tamkar riba ne to kada wani ya tsauka kan cewa ai Allah kawai ya yi raddin maganar mushrike maganar kafirai da cewa wa ahallallahu bai a haramar riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba babu haramci balo balo musamman ma a wannan zamani da ake neman dole sai an halatta abin da bankuna suke to sai Allah ya zo da umarni wanda yake a bayyane wanda yake babu wata shubuha a kai wanda yake zamanto nassi ne akan mas'ala nassi ne wanda yake babu wani kokonto a kansa Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sai aka fara da tsoron Allah domin tsoron Allah shine babban umarni wanda yake za ka yi riko wanda yake shine babban shine ita ce tarbiyyar farko na mutum ya ba Allah ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da yayi saura na riba ku bar abin da yayi saura na riba wato a ta'amulin da kuka riga kuka yi na riba ya zamanto kuna bin waɗansu bashi ba su biya ku ba to kada ku ce bari in karɓi wancan riban tunda ai wannan ciniki ne da ya riga ya gabata a ku kyale wancan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fatuhu makka yace wa kullu ribal jahiliya mawdu'un tahta qadami hadha wa awwalu riban adahu ribana ribal abbas yace dukkan wata riba ta jahiliya na taka ta na ajiye ta na rusa ta babu wannan haƙƙin kada mutum ya zo duk wani interest da ake bin sa to ba to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rushe wannan ba zai biya ba kuma ribar farko wadda zai rushe ita ce ribar mu ribar Abbas domin Abbas dan Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin attajirai daga cikin abubuwan da Abbas yake yi yana ba da bashi da ruwa shi ma kafin hari kafin hani ya zo to da aka saukar da hani sai suke ganin kan cewa ai za su ci gaba da waccan mu'amalar da aka yi ta riba ita hani ita mu'amala ce wacce tana nan amma sabuwar kulli da za a yi sabuwar mu'amala ita ce ba za a yi ta riba ba sai Allah ya ce a'a abin da ya riga ya saura na riba shi ma ku bashi haka dalika wabdu saqif waɗansu ma sun ce wannan shine dalilin saukar aya saqif mutanen ta'if manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi fatuhu makka ya je yaƙe su domin ya shiga da su cikin addini domin su shiga addinin musulunci domin su ne suke saura a cikin jazirar larabawa da basu musulunta ba da aka je aka fara yaƙi sai suka ce a zo a yi sulhu suka yadda za a yi sulhu to a cikin sulhu sai suka ce akwai riba tsakaninmu da ƙurayshawa ribar da ke tsakaninmu da ƙurayshawa su suna da ita akan mu muna da ita akan su tamu da muke da su akan ribar mu da muke da su akan yahu akan qurayshawa to in sun tashi biya su biya mu haddar ribar mu mu ko mun tashi biyan su mu biya su uwar kuɗi babu riba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da rubuta wannan sharadi ba sai ce ku musulunta akan cewar abin da yake haƙƙin musulmi matabbaci ne a gare ku nauyin da yake wuyan musulmi shi ma ya hau kanku to sai da aka saukar da wannan ayar sai a karanta musu saboda haka sai suka ce ina mu ina yaƙi da Allah maɗaukakin sarki tunda sun ji an ce idan ba ku hannu ba to ku sanu da cewa yaƙi yana nan zai zo muku daga Allah da manzon suka ce ina mu ina yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tattara suka ce to ba suka haƙura suka ce kar a biya mu riba to shine wanda Allah yake haramta wannan shine idan mutum shine hukunci na idan mutum yana ta'amuli na haram yayin da bayani ya zo masa to sai ya tsaya abin da ya saura na haƙƙin mutane na haram abin da yake yana da haƙƙi akan mutane wanda yake ya samu wannan haƙƙi ne ta hanyar haram to kada ya karba mutum ne yana cinikin giya an zo an sai mutum ne yana sayar da giya ko yana sayar da sholusho ya zo ya sayar ma da mutane sholusho zai abin da zai je ya hukata su ba an saya bashi ba a kawo masa kuɗi ba an bashi advance ya ja bayar advance ba a kawo masa kuɗi ba ba sa ba sa sayar ba ba suna yin advance ɗaya wata kila manya-manyan dilolin wani ya billah hmm? idan ya saya to in aka in irin wannan ta zo sai ya abin nan idan bayani ya zo masa to ba zai karba ba domin wannan kudin da yake ci haramun ne wa zaru ma baqiya min riba haka zalika duk sauran kudin haram abin da yake naka abin da yake abin da yake kayi tsororonsa ta hanyar haram to ka kyale shi in dai kai in dai Allah ya ce in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne wato nan ana a abin nan motsa imani domin imani shine yake sa abu Allah aka motsa imanin muminai kan cewa inda ku muminai ne na gaskiya to ku aikata wannan umarni fa in lam taf'alu idan ku ba ku yi haka ba wato idan ba ku bar riban ba fa adanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku sanu da yaƙi daga Allah da manzansa wato Allah madaukakin sarki ya sanar da ku yaƙi ma'anar adanu daga adina ne ai kun ala ilmin ka kasance a cikin ilimi ka kasance a cikin sani cewa ga halinka a wata ƙira'ar ta hamza fa'adinu wato kusanar kusanar kusanar da waɗansu kusanar da waɗansunku cewa allah da manzansa za su yaƙe ku kusanar sanar da waɗansu su wato wato har ma yakin ma ya tabbata akan ku kuma ku ake so ku sanar da waɗansu waɗansu wannan shine ɗaya daga cikin zunubai da Allah maɗaukakin sarki ya ce sakamakonsa shine yaƙi yaƙi daga Allah da manzansa daga ciki kuma gaba da waliyan Allah gaba da masoyan Allah wanda Allah ke so babban manya ku daga cikin su a tsawon farko shine sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce man adali man adali waliyan faqad azantu bil muharaba wanda yayi gaba da wani waliyi nawa to wannan ina sanar da shi da yaƙi da yaƙi wato da yaƙi daga Allah yana sanar da shi cewa shi mayaƙin sa ne to wannan ishara ne akan girman zunubi riba tana daga cikin manya manyan zunubai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata ya ida ya sanya riba a cikin ɗaya daga cikin zunubai guda bakwai masu halakarwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu as-sab'a al-mubiqat ku ji tsoron wato zunubai masu halakarwa guda bakwai yace al-ishraku shirku billah shirka da Allah wa sihir da tsafi wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin dukiyar riba wa tawalli yawmaz zahab da gudu a fagen fama wajen yaki wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin ƙazafi ga mata waɗanda suke katangangu muminai ba tsararru amma ka yi musu kazafin yin zina da kuma shahadatun zo shaidar zo ne ka je ka shaida karya domin a ci dukiyar mutane a ɗauki haƙƙin mutane ba da haƙƙi ba wayannan su ne sab'ul mubiqat kaga aka ambaci riba a cikin su don haka ta daga cikin manyan zunubai maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce riba kofa ce ta mummunan aiki guda saba'in wato ta hana sharrin da ke cikin miyagun ayyuka guda saba'in mafi sauki daga cikin ayyukan nan guda saba'in shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa shine mafi saukin sharrin da ke cikin zina a da ke cikin riba wal iyadu billah sannan Allah ta'ala ya ce wa in tubtum idan kuka tuba kuwa idan kuka tuba daga cin riba falakum ru'usu amwalikum to uwar kudinku wannan naku ne haƙƙinku ne Allah ya tabbatar muku da wannan ba za a kwace muku ba ba za a hana ku ba tun da riba ta wato wannan shine ka'ida da ake bi wajen dukkan wani wata mu'amala ta haramun ko wata mu'amala da shari'a ta bata ta idan aka bata in aka bata mu'amalar to kowa sai ya koma zuwa ga asalin dukiyarsa ya karba asalin kudinsa idan aka zo mutum alal misali ya zo ya zo ya yi ciniki a lokacin da Allah ya hana a yi ciniki ana kiran sallar juma'a da liman ya hau kan mimbari ya je ya yi cinikin mota a lokacin to wannan ciniki ba ta ne a cikin shari'a to ya za a yi kenan ya sha kenan duk a tafi akan haka in suka yi haka Allah bai sa ba sa albarka a cikin cinikin su ba to yadda za a yi sai a warware wannan cinikin ya za a warware shi a dawo ma da mai kuɗi kuɗinsa mai saya kenan a dawo ma da mai mota motarsa to idan kuma ya sayar fa ko kuma abin nan motar an sace ko makamancin wannan to sai ya dawo da kima sai ya dawo masa da kima sai ya dawo masa da kimar abin da ya sashi kuma ya dawo masa da kudinsa a ce kimar motar a kimar motar shine kaza to sai ya dawo masa da kimar a shi kuma ya mayar masa da kudinsa wannan shine asali na yadda ake na idan duk wata mu'amala ta haram ta zo in aka warware ta to masu haƙƙi haƙƙi na tabbata a kansu don haka nan Allah ta'ala ya ce idan kuka tuba kuka bar mu'amala da riba to uwar kuɗinku wannan tabbas ne a gare ku idan ka je ka ci bashi da riba to ba za ka zo ka ce a an ce riba haramun ce saboda haka ai kenan sai ka ɗauki asara ka je ka yi ta'amul asali mu'amala ce ta haramun ne mu'amala ce ta haramun biyan riban shine haramun amma kuɗinsa da ka karɓa bashi wannan haƙƙinsa ne sai ka dawo masa da shi falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun ba kwa cutarwa ta hanyar ku karɓi riba wala tuzlamun ba a cutar kuma ba a cutar ku kada kada a karɓi riba daga gare ku domin da bayar da riba da karɓarta dukkaninsu a laifi duk ɗaya suke kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma mai cin riba da mai ciyar da shi da mai rubutawa da mai shaida ya ce hum fil ithmi sawa su a laifi duk ɗaya su don haka wanda ya bayar da riba eh, shi ma an zalunce shi la tazlimun ba kwa zalunci da karɓar riba wala tuzlamun ba a zalunta ku da hana ku haƙƙinku hana ku ra'asul mal ɗinku ko kuma a zalunce ku da karɓan riba daga wajen ku domin wanda aka karɓi riba daga wajensa an zalunce shi wato wannan ka'ida ce daga wannan ayar da yadda da ayoyi wanda suke kama da wannan na kore zalunci malamai suka dauki ka'ida ɗaya daga cikin ka'idodin shari'a wanda ake cewa la darara wa la babu cuta babu cutarwa wato kada ka cuci wani kuma kai kada ka kada ka makkana kanka kada ka kada ka kai kanka yadda za a cuce ka ka'ida ce ta shari'a shine waɗansu suke waɗansu suka ambace da cewa ad-dararu yuzal cuta kawar da ita ake yi daga cikin furu'in wannan ka'ida idan mutum yana da mace sai ya hana ta abinci ya takura mata ya rinka mata mummunan ɗabi'a domin ya matsa mata ta ce za ta yi hulɗi, ta ce kai na gaji da wannan auren me kake so in baka in fanshi kaina ka kyale ni ka sauƙaƙe mu idan alƙali ya idan alƙali shi yasa aka ce hulɗi alƙali ne yake to idan alƙali ya tabbatar cewa akwai darar to ka'idar shari'a ad-darar ba za a ba za a kyale azzalimi a cikin zaluncinsa ba sai ya ce baka isa ba ka tilasta ta tai hululi sai dai alƙali ya tilasta masa ya sake ta ya sake ta babu ko kobo ya sauƙaƙe mata domin cutar ta yake a cikin zama ba za a ce ya zama to ya cuce ta ya matsa mata ba sannan kuma a ce wai sai ta zo ta fanshi kansa kanta ta ba shi kuɗi wannan aka yi haka an yi cuta to da shari'a kuwa a dararu ruzan la tazlimuna wa la tuzlamu Allah ya haramta zalunci akan kansa kuma ya sanya shi abin wanda abin wanda yake haramun tsakaninmu a cikin wannan akwai isharar cewa ɗaya daga cikin manya-manyan illolin haramcin riba shine zalunci wanda yake ku haka ne riba akwai zalunci a ciki domin galiban waɗanda suke da ikon bayar da bashi da riba mawadata ne ba mabukata ba kuma wanda wanda suke karɓan bashi da riba mabukata ne bukata ce take sa suke karɓan bashi da riba inda ba su da bukata ba za su je su karɓi bashi da riba ba to don haka a cikin wannan kaga akwai ƙara mai ƙarfi ƙarfi da ƙara ma wanda yake talaka a ƙara masa talauci ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa kenan ƙasashen ƙasashe masu tasowa ƙasashen afirka da asiya suke cikin matsanancin hali domin me domin kudaden da suka samu abinda suka sayar na kayan noma da suka samu in ma suna da ɗan mai sun sayar da man nasu maimakon su yi amfani da wannan kuɗin wajen su gina mutanen su asibiti su yi maganin malaria a gina makarantu a ƙara albashin mutane a ɗauki ma'aikata aiki a hanyoyi a abubuwa wanda yake za a kawo ci gaban ƙasa a sai dai su biya bashin da aka basu su biya ruwan bashin da aka basu ba ma su biya bashin ba dan bashin ba a tanin a biya shi sai dai kawai a rinka biyan ribar da ke cikin wannan bashin har ya kai da waɗansu ma kafiran ma su ne suke cewa kamata ya duk kasashen afirka da duk kasashe masu tasowa da ake bin su wannan bashin su ce kawai ba za su biya bashin ba sun ki domin a tilasta ma kasashen su ce dole sun da wannan da ya sa din da aka zo aka ce an yayyafe aka zaɓi waɗansu kasashe aka ce an yayyafe musu to duk ba wani abin yasa ake wannan ba saboda a cikin wannan mu'amala mu'amala ce wadda take ta zalunci to kuma shine nan alkur'ani yake ishara gare shi kan cewar akwai zalunci a cikin wannan mu'amalar da riba sannan Allah ta'ala ya ce <clears throat> wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara idan wanda aka kana zu usratin fa ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ta'ala ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara to tunda abun na mu'amala ce ta bashi wanda duk abin da ya kawo riba kenan to Allah ya ce idan wanda aka bama bashi zu usra yana cikin halin wahala yana cikin halin tsanani halin rashi fa nadiratun ila maisara to a saurara masa ya zuwa ga lokacin da zai samu halin sauki domin ya biya ya biya bashi ba tare da ya galabaita ya jigata ba ba tare da kuma ya kasa biya ba ba shi da ikon biya a ce dole sai ya biya ko kuma yana da ikon biya amma in ya biya zai galabaita a ce dole sai ya biya Allah ya ce yana cikin halin usra halin tsanani fa naziratun ila maisara a saurara masa hanya zuwa ga lokacin da zai iya biya lokacin sauki wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi sadaka da wannan bashin wanda hoga ya shiga cikin tsanani ya shiga cikin usra to ku yi masa sadaka ku ce kun yafe masa khairul lakum wannan shine ya fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun amma in kun sani inda kun san abinda Allah madaukakin sarki zai baku a cikin wannan yayewar tsanani da kun yi sadaka kun yafi shi sa ne Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farrajan Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama wanda ya yaye ma musulmi wani bakin ciki wani tsanani daga cikin tsananin rayuwar duniya Allah zai yaye masa tsanani daga cikin tsananin ranar alkiyama to ya za a ka san inda ka san tsananin alkiyama ai da kullum zaka zamanto a cikin yayewa mutane bakin cikin su tunda tsananin alkiyama tsanani ne wanda yake ba za ka kamanta shi tsananin duniya ba tsananin duniya kana tunanin kan cewa za ka samu halas eh, bari kai haƙuri zai zo ya wuce to tsananin lahira ba haka yake ba tsananin lahira babu zancen hakuri. ba za ka iya babu zancen tsanani ne wanda yake Allah yake cewa eh, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ko kai hakuri ko kai hakuri duk ɗaya ne dan ba zai taba wucewa ba babu wannan ka san hakurin cewa jin cewa yau masiba karshen ta zai zo ya ɗaya daga cikin abin da ke kawo su yake sanya yau zuciya kai tahammulin ta kai taimake ka wajen hakuri to amma yayin da ya zama tsanani wanda yake in hakurin bai san hakuri ba to wannan kasan tsani ne wanda yake ya tsananta to da kun san wannan kun san cewa idan kuka yaye ma musulmi tsananinsa na duniya Allah zai yaye muku na lahira to da kun yi ta yin sadaka da ya yi ma musulmi da suke cikin tsananin halin tsananin da suke ciki wannan shine bayani akan ka'idar wato abin nan al-mu'sir wanda yake ya shiga cikin wahala kuma ga haƙƙin mutane a kansa wanda yake ya shiga cikin wahala haƙƙin mutane na kansa allan Allah maɗaukakin sarki ce a saurara masa har sai ya sami iko to idan mutum ya zamanto muflis haƙƙin mutane diya ya kwaranye diya haɗe da dukiyarsa to ka'idar shari'a shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da hadisin Mu'adh ibn Jabal lokacin da ya zamanto kan cewa ya karɓi bashin mutane ya je zai yi noma abin ya zo abin ya lalace ba a samu alkhairi ba a ciki ga kuma haƙƙin mutane a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda suke bin sa bashi to ku zo ku duba ga dukiyarsa kowa ya ɗauki abinda abin da kuke da shi kenan na dukiyar abin da yake da shi kenan to shi to sai ku raba kanku wato wanda yake haƙƙin mutane ya hau kansa to sai a zo a duba dukiyarsa da kadarorin da yake da shi a sayar a raba mutane gwargwadon bashin da suke binsa a kyale masa abin da yake zai rayu rayuwa wadda take a ba rayuwar da zai galabaita ba ba rayuwar daga zai ga labai waɗansu malamai suka ce abin masa tufar jikinsa kawai waɗansu kuma suka ce a'a a bar masa tufafinsa da abincin da abincin da abincin da zai da abin da zai rinka cin abinci kullum da mata da hadimi, da abin hawa eh wannan sabani ne na malamai kan abin da za a bar ma al-mu'sir yayin da ya zama to haƙƙin mutane ya hau kansa wato ba za a hana mutane masu haƙƙi haƙƙin su ba kamar yadda shi kuma ba za a sanya shi ya galabaita ba ba za a sanya shi ya galabaita ba sai a biya haƙƙin mutane to amma wannan wa'azi ne ga su masu haƙƙin cewa yayin da mutum ya shiga cikin wannan hali hmm, kada ka zo ka haƙiƙi cewa dole sai an baka haƙƙin fa nadiratun ila maisara ka saurara har zuwa lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a har zuwa lokacin sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu kissar wani daga cikin magaba cikin kissoshin magabata a hadithin Huzaifah bin al-Yaman yace uti allahu bi abdin min abidihi yawm al-qiyama za a zo za a zo wajen Allah da bawa daga cikin bayin sa ranar al-qiyama fa qala ma za amilta li fi dunya sai Allah ya ce ma wannan bawan nasa me ka aikata min a rayuwar duniya fa qala sai bawan ya ce ma amiltu laka ya rabbi mithqala dharratin fid dunya arjuka biha ya Allah ni ba wani abu wanda na aikata ko da kwatankwacin kwayar zarra ni da nake kauna zan samu wani abu da nake kauna da nake da kauna a wajenka ya Allah qala ha thalatha marrat sau uku Allah zai gaya masa shi ma ya gaya ma Allah wannan raddi qala lil abd qala al abd sai bawan ya ce inda akhira inda akhiriha ana ukun sai bawan ya ce ma Allah ya rabb ya ubangiji na innaka kunta a'taitani fadla mali Allah ka bani rarar dukiya wato ka bani dukiya rarar dukiya shine wato kullun yana da savings ya duba can akwai wani akwai waɗansu kuɗi wanda yake ya manta da su bai san da su ba ya duba can ga waɗansu ga waɗansu kadarori can wanda baya buƙatar su shine fadla mali ya wuce buƙatar sa wa kuntu rajulan ubayi'un nas ni kuma mutum ne wanda nake cinikayya da mutane attajiri ne ni wa kana min khalfi aljawaz bayana wakana wakana min huluki aljawaz ni kuma yana daga cikin ɗabi'ata musamaha musamaha sauƙaƙawa yafewa fakuntu uyassiru alal musir wa anziru almu'sir na kasance wanda yake cikin halin sauƙi sai in sauƙaƙa masa ba na tsanantawa wa unziru almu'sir wanda ko yake halin tsanani sai in saurara masa har sai lokacin da ya kai halin da zai iya biya sai in biya قال فيقول الله عز وجل أنا أحق أنا أنا أحق من ييسر أدخل الجنة سي الله نيني mai sauki ga wanda suka cancanci sauki a shigar da shi a shigar da shi aljanna aljanna sai a shigar da shi cikin aljanna udkhulul janna sai a shigar da shi cikin aljanna haka bukhari da muslim suka rawaito wannan a wata riwayar ya kasance yana cema masu yi masa hidima cewa duk wanda kuka je wajen sa karban bashi sai ya nuna muku bukata ya ce yana cikin halin wahala ku kyale shi ku saurara masa la'alla ni ma Allah ya saurara min ya yafe mu to shine sai Allah rana alkiyama ya ce mu ne muka fi cancanta ni karamci ba kai ba sai Allah ya yafe masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa duk wanda ya saurara ma wanda yake cikin wanda yake cikin tsanani ya saurara masa har wato lokacin biyan bashi ya yi amma ya kasa biya yana saboda tsanani to sai ya saurara masa to da kowace rana da ya kara masa saurarawa allah ya zai rubuta masa cewa wannan bashin sadaka ce a wajen mutum tamkar ya yi sadaka da wannan kudin ne a gare shi a kowace rana ɗaya da ya kara saurara masa to wannan shi ne allah maɗaukakin sarki ke kuɗaitarwa ko manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ƙarfafa wannan a cikin hadisan da muka ambata sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ana mujahidan fi sabilillah wanda ya taimaki mujahidi a tafarkin Allah aw ghaziyan ko wanda yake kai hari domin da ɗaukaka addinin Allah aw ghariman fi usratihi ko ya taimaki wanda yake ana bin sa bashi a cikin tsananin wahalar a cikin yayin da yake kuma yana cikin halin tsanani ba zai iya biya ba aw mukataban fi raqabatihi ko wanda aka ce ya fanshi kansa aka aka sa masa farashi ya je ya rinka ciniki domin ya zo bawa ne wanda aka ce je sai incin kansa azallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu Allah zai sanya shi a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba sannan manzan Allah sallallahu alaihi a wannan hadisin ba za mu karanta shi ba akwai zaidun al'ami hadisi ne da'i sannan Allah madaukakin sarki ya yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani wuni ku ji tsoron wata rana turja'una fihi ila Allah da wannan rana a cikinta ake mayar da ku ya zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a cika mu kowace rai abinda ta yi tsururi abinda ta aikata a wannan rana wa hum la yuzlamun alhali su ba za a zalunce su komai ba ba za a rage musu wani abu daga cikin haƙƙin su ba ba za a ɗauko zunuban wani a tsora musu ba ko su yi aikin lada a hana su ladansu. wannan shine wa'azin da Allah ya kare waɗannan ayoyi na hannun riba da shi cewa to ku ji tsoron ranar da ake mai da ku zuwa ga Allah babu wa'azi irin wa'azi da ranar alkiyama wa'azi da ranar alkiyama shine wa'azin da ya fi komai ba wa'azi da soja ba ba wa'azi da ɗan sanda ba ba wa'azi da kurkuku ba ba wa'azi da tafiyar dukiya ba ba wa'azi da wahalar duniya ba wa'azi da ranar lahira wa'azi da ranar alkiyama ga wanda yake da imani shi yasa nan sai Allah yake mana wannan wa'azi abdullahi dan abbas ya ce wannan ita ce ayar karshe da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wadansu riwayoyin an ce bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi shekara bai fi kwana 70 ba a wata riwayar kwana 20 a wata riwayar kwana 7 ya bar duniya to kuma ta cancanta ya zama to an kare da ita saboda komai mutum yake yi ya tuna da ranar da za a mai shi zuwa ga Allah ya tuna da ranar da za a sa shi a cikin kabari an ci ranar da za a mai da ku ya zuwa ga Allah waɗansu sun ci ranar alkiyama ce wanda ke shi ne zahiri waɗansu kuma suka ce a ranar mutuwa domin duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi ranar kiyamarsa ta zo ranar da za a sa kai a cikin kabari shine ranar da ake mai da kai ya zuwa ga Allah a ran nan ne za a cika maka aikinka domin babu sauran aiki kuma babu sauran istighfari babu sauran a neman ƙarin lada akan abin da kai ko neman Allah ya yafe maka babu sauran wannan sai dai kawai ka riga sai dai girbin abin da ka riga ka tsoro ta don haka mutum ya tanadin abin da zai ya tanadin wannan rana mutum ya tanadin wannan rana ta hanyar tsoron Allah ta hanyar taqwa kalmar taqwa ana amfani da ita wajen tsoron Allah da tsoron wutar jahannama da tsoron ranar alkiyama kamar nan an yi amfani da ita wajen tsoron ranar alkiyama ku yi takawar ranar alkiyama me ya takawar ranar alkiyama ku ji tsoron Allah ta hanyar wato binciken kawo kanku ku san yaya nauyin da Allah ya dora muku yake akan ku kun sauke ko ba ku sauke ba yaya hakkin Allah yake don saboda wannan ranar domin rana ce wadda yake ta bincike rana ce ta sakayya ta sakamako Allah maɗaukakin sarki ya sa mu samu kyakkyawan sakamako wannan shine karshen ayoyin da suka zo a na riba da kuma a mu'amalar dukiya umuman an fara da bayani akan sadaka aka kare da kuma tsoratarwa akan akan hanyar cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba wanda yake daga cikin hanyoyin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba babu kama wanda akwai dukiyar riba imam al-qurtubi a cikin tafsirin waɗannan ayoyi ya kawo kissa ta wani mutum da ya zo ya tambayi imam malik cewa ya yi ya ga irin abin da giya ya ga wani mutum ya sha giya ya ga irin tambilan da yake sai ya ce shi kuwa matarsa ta saku idan dai akwai wani zunubi da ya fi shan giya bayan shirka in akwai wani zunubi da ya fi shan giya shi kuma matarsa ta saku sai je tambayi imam malik imam malik ya ce kyale ni tukuna tunani sannan ka dawo ka dawo in baka ansa ya sake dawowa wajensa ya sake cewa koma ya sake dawowa da ya dawo sai ce masa kai ina ganin matarka ta sa kuje ka rabu da matarka domin na duba alkur'ani na yi tunani a cikin alkur'ani na ga babu zunubi da allah ya ambata da yake da tsanani irin riba domin shi ne kaɗai allah ya tsirar ya yi sanar da cewa yana yakin masu abin a in ba su daina ba to su sani cewa sanu da yaƙi da Allah da manzansa saboda haka babu kamar riba don haka matakka ta saku domin inda shan giya din ya bi da ta ce to matakka rike matakka shi yasa ba a san wannan alhalifu bil talaq rantsuwa da saki yana daga cikin abubuwan da ba a so duk da yake waɗansu malamai suna ɗaukar sa a babin bakance ba babin rantsuwa ba wanda suke cewa sai mutum ya kafaratul yamin amma tunda shar yana ɗaya daga cikin abin da yake aukar da saki idan mutum ya yi da wannan shari'i din kamar yadda ya faru a wannan fatwa ta Imam Malik wannan kisa Imam Al-Qurtubi ya kawo ta a cikin tafsirin waɗannan ayoyi wannan ayoyi sun nuna mana irin girman a irin tsarin musulunci na yadda yake tsari ne na taimakekeniya da juna taimaka ma marasa ƙarfi bayan an taimaka ma marasa ƙarfi kuma sannan a hana zalunci a hana zalunci to ɗaya daga cikin yadda musulmi za su hana zalunci shine kawar da wannan musiba da wannan annoba ta riba da ta zama ruwan dare ga duniya ko ina kasashen musulmi ya zo ya mamaye ko ina loko-loko duk wata mu'amala sai ka ga abin nan a in ka tsira ta nan wajen sai ga tani ma ta shafe ka ta can waje to wajibi ne a tashi a kawar da shi a cikin al'umma mu dole ne mu haɗa ƙarfinmu da dabararmu da ikonmu kowa ya ba da gudunmawarsa a wajen wannan kowa ya ba da gudunmawarsa hakika wajen yaƙi da wannan mu ba da gudunmawa yadda ya kamata mu ba da gudunmawa ba yawancin mu sai mu zauna mu ce to ai larura ne ba yadda za a yi ba ma tashi ni wani abu wanda yake zai canza mana abin da muke gani shine badili din a zo a kafa bankin musulunci an yi abin kamar yayi wa wa wa an yi abin amma kowa abin ta ciki na ciki kamar ba a sakankance da cewar riba haramun ba ce kuma kullum gashi nan ana fito da hannun jari na bankuna da da yake ba abin da suke in ba riba ba kuma haka yadda ake ta saya to suna cewa in musulmi ba sai hannun jarin bankuna din nan ba tattalin arziki zai zama to a hannun wanda ba musulmi ba wannan kwarai idan musulmi suka yi haka suka tsare ba abin da suke yi wannan magana ce ta gaskiya kuma akwai barna a ciki to amma shine kadai badil din shine kadai sai hanyar ta sai ta an sai jari ne sannan musulmi za su samu tattalin arzikin ƙasar me zai sa ba za su yaƙi su masu kafa nasu bankunan ba su kafa nasu asalin tattalin arzikin maimakon kullum su rinka ƙara ma bankuna ƙarfi su ƙara ma waɗansu kamfanuka ƙarfi mana ba bankunan ba domin shi illar banki banki ba sana'a ba ce banki ba zai kawo haɓakar sana'a ba banki ba zai kawo haɓakar harkar noma ba tun yaushe ake cewa za a ringa karɓar kuɗin kuɗaɗen abin da bankuna ana haɓaka harkar noma noman ina yi akwai wani mutum a jami'ar nan ta ta benue ta harkar noma ya yi bincike a kan yadda yadda wato sha'anin a yadda bankuna a cikin tarihin najeriya ba su tabbasi kawai ba domin su taimaka ma harkar noma da duk kokarin da gwamnati take ta hanyar bankuna da kafa wani banki wanda yake na noma ba abin da ya wajen ya karfafa harkar noma sau da haka karfafa bankuna ba karfafa tattalin arzikin kasa ba ne da haka in ma kana da kuɗi din da zaka sai hannun jari ka sai hannun jarin na wani daban na wani abu daban ba na bankuna din ba kuma a tashi da bakin kowa ya tashi bakin kokarinsa a ga yadda za a kafa bankunan musulunci din domin shine badil din in ku ba haka ba za mu zauna ne a cikin wannan cikin ramin da ba za mu taɓa fitowa daga cikinsa ba kuma yau idan kai kana ganin ka tsira ko kuma kai ka samu fusha daga fadawa cikin ramin riba ba lallai ka dawoma a cikin wannan rashin fadawar ba gobe sai kai ma ka fada ciki don haka lallai mu tashi a kowa bakin kokarinsa mai amfani da tunaninmu da hankalinmu da iliminmu da karfin dukiyarmu da mulkinmu da mukaminmu da matsayinmu da alakarmu da muke da ita domin fitar da kawukan domin yi makai ne domin yi makai ne ba wai waɗansu ne zaka fitar da su ba fitar da su daga cikin wannan ba yi makai ne kowa kowa fita zai yi tsalle ne wanda yake duk baki da muke buƙatar mu yi domin mu kubuta daga cikin wannan mummunan shari kuma na gaya muku cewa kasashen musulmi da dama sun yi kuma sun yi nasara akan wannan sun yi sun yi nasara akan wannan suna ta'amuli ba tare da bankunan zuba ba ko ba akwai bankunan riba a kasar amma kuma akwai bankunan musulunci sai da ƙara ƙarfi suke yi sun ba wa mutane musanya na halal wanda yake abin nema kenan yayin da Allah ya haramta zina sai ya halatta aure da haka idan Allah ya haramta abu to zai kawo badili wanda yake na halal Allah maɗaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon santanta Allah ya ba mu istiqama akan tabbatinsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka